وهو بالحمد جدير بيده الخير وهو على كل شيء قدير أحمده سبحانه وأشكره أعطى الجزيل ومنح الوفير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشبيه والنظير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للمتقين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فهو أهل أن يتقى وأهل أن يغفر اتقوه لتنالوا بتقواه سعادة الدنيا والآخرة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أيها المسلمون طويت الأيام وتصرنت الساعات فما هي إلا أيام ونستقبل شهر رمضان شهر الغنائم والبشائر شهر العفو والغفران شهر الفضائل والنفحات فيه طاعات متنوعات صيام وقيام وجود وإحسان وصلوات وقرآن تهجد وتراويح أذكار وتسابيح كل هذه الطاعات لها في القلوب بهجة وفرحة في النفوس أيها المسلمون شهر رمضان شهر مبارك يستقبله المسلمون آملين أن يكون مغفرة من أدران الخطايا وغفوات النفس وغفلات الجنان شهر رمضان مظهر عملي من مظاهر وحدة المسلمين يتساوى فيه الأغنياء والفقراء والصغير والكبير والذكر والأنثى كلهم صائم لربه يتساوون طيلة نهارهم بالجوع والظمأ إنه حلقة اتصال بين المسلمين مهما تلاءت الديار وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أيها المسلمون إن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده أن يبلغهم أيام الطاعات ومواسم الخيرات ليتزودوا من الحسنات ويستغفروا عن ما بدر من السيئات ويتعرضوا للنفحات لعلهم تصيبهم نفحة لا شقاء بعدها أبدا أيها المسلمون أهل التجارة في الدنيا يستعدون لموسم البيع والربح لأنهم يعلمون أن التعب سيعوض وأن المشقة ستزول فما بال الذين يتاجرون مع رب العالمين لا يستعدون ولا يتأهبون وعن الفضائل غافلون يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويقول سبحانه وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور واعلموا عباد الله أن سر اغتنام رمضان قائم على حفظ كل ساعة ودقيقة وثانية في هذا الشهر المبارك وأفضل ما يشغل به الأوقات في هذا الشهر الفضيل هو قراءة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نفعني الله وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعظمة والتدبير والبقاء والدوام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآل أما بعد فاعلموا عباد الله أنه لا بد من الاستعداد لشهر رمضان قبل دخوله حتى لا تعاقب بالتثبيط على أفعال الخير ومن أفضل ما يستقبل به شهر رمضان التوبة الصادقة إلى رب البريات وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومنها أيضا الدعاء فمن منا عباد الله يضمن على نفسه بلوغ رمضان ومن منا يضمن على نفسه التوفيق في رمضان فالأمر كله بيد الله لكنه سميع قريب مجيب الدعوات ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ومنها أيضا ترك الكسل والتسويف فهي آفة عظيمة وآعق من عوائق السير إلى رب البرية قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل ومنها الاستعداد بالطاعات فمن أراد أن يدخل رمضان بهمة عالية فلا بد من تمارين يتروض فيها نفسه فتتعود على الطاعات وتألفها فابدأ بالصيام والقيام وقراءة القرآن لتتعود عليها قبل بلوغ رمضان ومنها أيضا حفظ السمع والبصر واللسان كما أمر الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ومن أعظم ما يستعد به الإنسان قبل, قبل بلوغ رمضان تحديد الأهداف كحصول التقوى وغفران الذنوب وقيام ليلة القدر وغيرها من الأهداف السامية العالية نسأل الله العظيم أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لعمل صالح فيه وأن يتقبل منا إنه سميع قريب مجيب الدعوات innahu ala kulli shay'in qadir bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai shi da iyalan shi da waɗanda suke tafiya akan tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala haƙiƙanin jin tsoron Allah Allah shi ne wanda ya fi kowa cancanta a ji tsoron shi kuma Allah shi ne wanda yake ma'abocin gafara ga duk wanda ya ji tsoron shi don haka mu ji tsoron Allah domin da wannan jin tsoron Allah ne ake samun jin daɗi na duniya da ita ce kuma ake samun jin daɗi a ranar alkiyama duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah ya yi alkawarin zai kankare mai zunuban shi gaba ɗaya kuma Allah ya ɗauki alƙawarin zai ba shi sakamako mai girma a ranar tashin alƙiyama. Ya ku al'ummar musulmi kwanaki sun tafi a guje kamar yadda muke gani, awoyi suna wucewa awa bayan awa ba tare da ƙaƙƙautawa ba. Har ya zama ba wani abin da ya rage mana a gaba sai ‘yan kwanaki domin mu samu kanmu a cikin watan Ramadan. wannan wata wanda yake na ganima ta al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata wanda manzan Allah da kanshi yake albishir da gabatowar wannan wata ga al'ummar shi domin su shiri domin fuskantar alkhairan da suke cikin wannan watan wata ne wanda Allah ke afuwa sama da yanda yake yi a kowane lokaci wanda ba shi ba wata ne wanda gafarar Allah take sauka da bayi sama da kowane lokaci wanda ba wannan watan ba wata ne na falala wata ne na rahama ta Allah subhanahu wata'ala wanda a cikin wannan watan akwai ayyuka na da'a masu yawan gaske da Allah subhanahu wata'ala ya zuba a ciki wata ne da ake azumtar wunin shi gaba daya tsawon wunin daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana a cikin ibada bawa yake sannan wata ne wanda idan daren shi ya shigo kuma bawa yakan tsayu wurin ayyuka na ibada na sallah sallar tarawihi sallar qiyamul laili da sauran ayyuka na ibada da rana yana bautar Allah da daddare kuma yana bautar Allah wata ne wanda yake na kyautatawa Allah yana ihsani ga bayi sannan bayi kuma suna ihsani a tsakaninsu ga ƴan uwansu mawadata suna taimaka ma masu rauni masu rauni kuma suna taimaka ma waɗanda suka fi su rauni haka za ka samu rahamar Allah tana yaɗuwa ko ta ina a cikin wannan watan wata ne wanda sallah ko ta ina tana ƙaruwa a cikin shi wata ne wanda yake na alƙur'ani wanda duk inda ka bi za ka ji alƙur'ani yana tashi a cikin wannan wata in dai ana karanta shi in dai ana bayanin ma'anonin ayoyin shi imma dai ana ƙoƙarin haddace abin da alƙur'anin yake ɗauke da shi na ayoyi haka kuma wata ne wanda za ka samu zikirorin Allah sun yawaita a ciki masu tasbihi na yi masu salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna yi duka waɗannan nau'o'in ayyuka na ɗa'a da ake yi a watan Ramadan suna da ɗanɗano da farin ciki a cikin zukatan muminai suna faranta ran duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa al'ummar musulmi suke farin cikin fuskantar wannan watan domin wannan farin cikin da suke samu a cikin zukatansu idan Allah ya kai su cikin wannan wata mai albarka wata ne wanda al'ummar musulmi suna fuskantar shi cikin buri da fata na cewa idan sun shiga cikin shi za su samu gafara Allah daga duk wani datti da ƙazanta da suka ɗauka na saɓan Allah da zinubai da gafala da suka yi a sauran watanni suna shiga watan Ramadan da kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wata'ala cewa Allah zai kankare musu wannan zunubi Allah zai yafe musu waɗannan saɓo Allah zai wanke musu wannan dattin da suka ɗauka a tsawon watanni goma sha ɗaya wayanda suke kafin watan Ramadan. Wata ne wanda a cikin wannan watan ana gane wata alama babba daga cikin alamomin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ita ce alamar haɗin kan al'umma da zamantowa al'umma ɗaya gaba ɗaya da zamancewa babu bambanci tsakanin wani da wani in ba da taƙawa da tsoron Allah subhanahu ba don haka za ka ga mawadata da talakawa duk sun yi daidai a wunin watan Ramazan, kowa yana ɗanɗanar yunwa tun daga fitowa alfajir zuwa faɗuwar rana wadatarka ba za ta sa ka ƙoshi ba talautinka kuma ba zai sa ka ƙoshi ba kowa zai yi daidai da kowa a cikin tsawon wannan wunin har zuwa lokacin da watan zai ƙare babu bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka babu bambanci tsakanin ƙarami da babba babu bambanci tsakanin mace da namiji kowa yana yin ibadar azumi yana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala mai girma da buwaya a tsawon wannan lokacin don haka duk yadda al'umma ta kasance ko a gari ɗaya ko a ƙasashe daban-daban ko a yarurruka daban-daban ko a jinsi daban-daban na mutane amma za ka samu in dai musulmi ne gabaci ɗayansu sun yi tarayya a wannan lokacin a irin wannan ibadar a irin wannan aikin wannan yake nuna mana gaskiyar abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa wa inna hadhihi ummatukum ummatun ummatan wahida lalle wannan al'ummar ku ce al'umma ɗaya ce gaba ɗaya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle ya ku al'ummar musulmi yana daga cikin manya-manyan ni'ima da Allah subhanahu ta'ala zai yi ma bawa a wannan rayuwar. shine Allah ya riskar da shi a irin waɗannan lokutan na alkhairi lokuta na falala lokuta da Allah yake raba alkhairai ga bayi to yana daga cikin ni'imar da Allah zai yi maka a matsayinka na bawa Allah ya tsawaita rayuwarka ka riski irin waɗannan lokutan kana da rai kana da lafiya domin idan ka riski irin waɗannan lokutan za ka yi guziri babba na ayyukan lada da ayyukan alkhairi wanda za ka yi farin ciki da haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala da su a ranar al'iyama kuma za ka samu daman maki a irin waɗannan lokutan na samun gafara Allah subhanahu wa ta'ala a zuwa na ayyukan da ka aikata kuma idan ka riski irin waɗannan lokutan za ka samu dama ka bujiro da kanka a wani gujire a wani fili da Allah yake kwararo da rahama a cikin shi a cikin bayi wataƙila wata rahamar idan ta zubo ta same ka a irin wannan lokutan kai da taɓewa har abada ka fita daga cikin taɓewa kenan har abada ka koma cikin bayin Allah makusanta waɗanda za su samu babban rabo a ranar alkiyama da haka idan Allah ya maka ni'ima ya kai ka irin waɗannan lokutan to ka gode ma Allah subhanahu wata'ala a bisa wannan baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya maka wannan yasa duk wanda yake da wani abu a gaban shi muhimmi duk wanda yake da wani lokaci na kasuwanci mai girma a gaban shi to idan ɗan kasuwa ne na gaske za ka ga yana shiri yana tattali domin lokacin kasuwancin ya kusa zuwa me ya kamata ya saro me ya kamata ya siyar me ya kamata ya tattala domin wannan kasuwancin haka za ka ga 'yan kasuwa masu neman duniya suna yi to amma me yasa wanda yake ƙoƙarin kulla kasuwanci da Allah subhanahu Ta'ala yake neman falalar Allah shi kuma idan irin waɗannan lokutan kasuwar sun matso shi kuma ba a ganin yana tsayuwa yana yin irin wannan tattalin ba a ganin yana shiri domin fuskantar irin wannan kasuwannin da Allah yake buɗe ma bayi kasuwanni na rahama kasuwanni na farala kasuwanni na samun gafara sai a ga da yawa daga cikin mutane sun gafara daga yin shirye-shirye na fuskantar irin waɗannan lokutan domin su samu riba a ciki sai su mai da hankali akan shirye-shirye akan abubuwa na zahiri na duniya kawai me zai ci a watan ramadan me zai dafa da me da me zai tattala na abinci shine kawai a gaban mutane da yawa ba sa mai da hankali akan tunanin me ya kamata in tattala na ibada shin gidana ƙur'ani guda nawa ne da za a karanta shin akwai ƙur'anan karantawan kafin watan ramadan ya zo ko sai na tattale su tun yanzu ina abubuwan sallah da za mu shimfiɗa mai sallah a kai idan ramadan ya tsaya ina abubuwan da za mu saurara na ilimi da addini idan ramadan ya tsaya irin wannan tattalin shine bawa da ya san allah ya kamata ya rinka yi ba irin wancan tattalin na abinci ba wanda dabbobi ma suna yin irin wannan tattalin bal ma wasu dabbobin sun fi ka irin wannan tattalin da aka yi tattali na amfana da ayyukan ibada a wannan lokacin shine abin da ya fi cancanta a matsayinka na musulmi mai hankali ba tattalin abinci ba ba tattalin me za mu sha me za mu ci ba a tattalin ya za mu bauta ma Allah ni da iyalaina wani tsari ya kamata mu yi kafin watan Ramadan ya tsaya, ni da ‘ya'yana wani tsari ya kamata mu yi don fuskantar Allah da bauta wataƙila wannan shine ramazan ɗinmu na ƙarshe a rayuwa wanda za mu iya samun babban rabo a cikin shi wannan tsarin ya kamata mu yi kada mu mai da hankali akan tsare-tsare na abinci da abin sha da al'amuran duniya kawai wanda wannan ba zai amfane mu da komai ba a nan duniya ba kuma zai amfane mu da komai a ranar al'iyama ba da kowa ya tsaya ya tattali wannan ya sa lallai idan mutum ya samu kanshi a irin waɗannan lokutan dole akwai buƙatar ya yi shiri akwai shirin da ake yi kafin watan ya shigo ba wai sai watan ya riga ya shigo sannan mutum zai fara shiri ba daga cikin mafiya girman shiri da bawa ya kamata ya yi domin fuskantar irin waɗannan lokutan masu falala masu alkhairi shine ya fuskanci lokacin da tuba da neman gafara Allah subhanahu wata'ala ba abin da yake dabaibaya bawa ya hana shi bautar Allah a duniya kamar ayyukan zunubi da saƙo da yake da su gwargwadon zunubinka gwargwadon nauyin jikinka a wurin ibada da bautar Allah zunubinka na ƙaruwa nauyin jikinka akan bautar Allah yana ƙaruwa zunubinka yana raguwa nishaɗinka da ƙarfin jikinka akan bautar Allah yana ƙaruwa shi yasa bayin Allah na kwarai idan suka fuskanci irin waɗannan lokutan suna mai da hankali ne gaba ɗaya akan neman gafara da tuba a wurin Allah subhanahu wata'ala kafin Ramadan ya zo sai kaga Allah ya kakkaɗe musu zunubansu sun samu nishaɗi da ƙarfin jiki da ƙarfin zuciya a wurin bautar Allah subhanahu wata'ala amma idan Ramadan ya zo ba tare da neman gafara da neman tuba a wurin Allah ba to za ka shigo watan ramadan ɗin da ƙarfinka kana Allah Allah ya zo ka fara ibada amma kwana ɗaya biyu uku sai ka ga mutum ya fara baya jikin ya fara nauyi kasala ta fara shigowa kafin ramadan ya yi rabi ya koma yadda yake kafin watan ramadan wannan ita ce ƙololuwa asara da bawa zai yi a rayuwa da haka wanda yake so ya fuskanci watan ramadan ya bauta ma Allah bauta ta haƙiƙa to tun yanzu ya kamata ya fara neman gafara Allah ya fara istighfari ya fara roƙon Allah kai ka san me tsakaninka da Allah ka san me kai ma Allah wanda Allah baya so ka san me ma kake yi wanda Allah baya so din to ka bari sannan ka kuma nemi gafara Allah ka tuba ka yi nadama Allah zai iya kankare maka gaba daya kafin watan Ramadan ka koma baka da komai sai ka fuskanci Allah da sabuwar rayuwa a cikin watan ramadan da haka Allah mai karban tuba ne mai karban yafi mai yafiya ne ga bayi neman wanda zai nemi tuban shi da neman gafara shi yake yi shi kuma ya gafarta ya karɓi tuba da haka kofa a buɗe take daga nan har watan ramadan idan ka lizimci ƙofar Allah da ƙwanƙwasawa da neman gafara to Allah zai buɗe maka da izinin Allah kafin watan Ramadan ya tsaya sannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata bawa ya fuskanci watan Ramadan da shi kafin zuwan shi shine addu'a da addu'a da roƙon Allah bayan neman gafarar zunubai to an lizimci addu'a da roƙon Allah subhanahu wata'ala domin mutane dangane da watan Ramadan kashi uku ne a yanzu da muke ciki kafin zuwan watan Ramadan mutane kashi uku ne kashi na farko a cikin mutane shine wanda gashi yanzu a raye amma kuma ba zai kai watan Ramadan da rai ba suna nan da yawa a cikin mutane waye yake da tabbas ɗin cewa da shi za a fara watan Ramadan a cikin mutane ba wanda yake da wannan tabbacin daga kashi na farko akwai wanda za su mutu kafin Ramadan din yanzu sannan kashi na biyu akwai wanda za su kai watan Ramadan ɗin. suna raye da ransu a cikin watan Ramadan amma kuma ba su da damar da za su yi aikin alkhairi a watan ramazan mutum nawa zai kai watan ramazan kuma watan ramazan din ya tsaya amma yana kwanta a gadon asibiti bai san halin da yake ciki ba mutum nawa suke yin watan ramazan ya ƙare a kwanta a gadon asibiti ba sa iya komai sallar da ake yi da karatun ƙur'anin da komai da ake yi a Ramadan ba za su yi komai a ciki ba saboda ba su da dama ba yadda suka iya Allah bai azurta su da lafiyar da za su ribaci watan Ramadan ɗin ba. Balma a cikin haka ma akwai wanda ba rashin lafiya ba ne kawai, lafiyar shi kalau zai kai watan Ramadan ɗin, amma Allah ya shagaltar da shi da wani abu can daban. Mutum nawa ne za su kai watan Ramadan, amma tunaninsu gaba ɗaya yana kan wata harka can daban. ba su san ma a watan ramazan ɗin suke ba tsakaninsu da watan ramadan kawai azumin da ake yi su yi azumi su sha ruwa amma duk wani abu na alkhairar ramadan hankalinsu baya kan shi Allah ya shagaltar da su Allah baya son ibadarsu a wannan watan gaba ɗaya Data akwai wanda za su kai watan Ramadan amma da irin wannan ko dai rashin lafiya ta hana su ko kuma lafiyarsu kalau amma Allah ya mantar da zuciyarsu amfana da watan Ramadan ɗin. Akwai irinsu, akwai kuma kashi na uku wanda za su kai watan Ramadan ɗin, kuma Allah ya ba su lafiyar da za su yi aikin alkhairi a watan Ramadan ɗin, sannan kuma Allah ya datar da su su tsaya su yi abin da ya kamata a yi a watan Ramadan. Su ne kashi na uku. A cikin waɗannan ukun dole za ka samu kanka a cikin guda ɗaya. ya za a yi ka samu kanka a cikin wanda ya kamata ka samu al'amarin a hannun Allah ya shi kaɗai da ka addu'a da neman Allah ya kai ka watan Ramadan lafiya Allah ya baka ikon aikata ayyukan alkhairi a watan Ramadan ita ce addu'ar da ake bukata tun yanzu lokaci ya ƙure amma dai har yanzu lokaci bai gama ƙurewa ba kana da damar da za ka tashi kullum ka roƙi Allah ya kai ka watan Ramadan kuma ya datar da kai kai aikin alkhairi a watan Ramadan ɗin? daga nan har zuwa lokacin da watan zai tsaya ka tsaya tsayin daka kai ta roƙon Allah ba abin da za a lizimta ana nema a wurin Allah Allah ya hana bawa wannan abin Allah yana da karamci Allah yana da kyauta Allah yana da baiwa da aka ka lizimci ƙofar Allah ka roƙi Allah ya kai ka watan Ramadan kuma ya baka ikon yin duk wani aiki na alkhairi da za a samu gafara a watan Ramadan in ba haka ba sai Allah ya maka ni'imar ya kai ka kuma ya shagaltar da kai da wani abu kana can kana yawon wasu abubuwa can daban har watan ya ƙare gaba ɗaya ka yi babbar asara Allah ya kai ka watan rahama kuma baka samu rahamar Allah a ciki ba da haka dole addu'a tana da tsananin buƙatuwa ga duk wanda yake so ya samu dacewa a watan Ramadan sannan abu na uku shi ne duk wani abu na kasala da ya kamata ka yi to ka aja wannan kasalar ka yi ƙoƙari ka yi shi duk abin da kake tunanin ya kamata in yi kaza yau yau ɗin nan kawai ka fara yi kada ka kuskura ka tsaya ka ce sai lokaci kaza ko bari sai watan ya tsaya bari sai ramadan din ya zo duk abin da zai sa maka jinkirta wani aiki kowane iri ne to kakka yadda da shi ka fara karanta alkur'ani tun daga yau in ba ta karantawa in ma kana karantawa ka tsara daga yau din nan ka fara shiri watan ramadan ɗin ya zo ya same ka a cikin karatun alkur'ani ba wai karatun ƙur'anin ka ne zai je ya sami watan ramadan ba Ramazan ya zo ya same ka ka fara sabawa da karanta Alƙur'ani a kullum. Wannan shi ne babban al'amarin da ya kamata mutum ya fara da shi. Ka daje, sadaka in kana so ka yi ka fara ta tun yanzu, domin watakila wadda za ka yi yanzu ɗin ita ce za ta kai ka aljannar Allah ranar alkiyama. Watakila ta Ramazan ɗin ba za ka kai ba, watakila in ka yi ɗin ka kai ɗin kuma za ka yi riyata shige ta Allah ya lalata ta. ka fara tun yanzu kafin watan ramadan ya zo duk wani alkhairi da kake tunanin za ka yi kaka kuskura ka jira yanzu domin ran kowa a hannun Allah yake walan yu Lahu Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah bai taɓa jinkirta ma wani rai idan ajali ya zo haka in kayi shirin alkhairi ka fara daga yau kada ka jira sai wani lokaci ya zo sannan abu na hudu ne mutum ya duba ayyukan ɗa'a da yake so ya yi a watan Ramadan ya fara shiri da yi makan shi ta a kan waɗannan ayyukan ka fara sallolin nafila tun yanzu ka fara ƙoƙarin tashi da daddare ka yi ƙiyamun laili tun yanzu ka fara shiryawa duk wani abu da za a yi ba a fafa gora ranar tafiya kada ka ce sai ramadan ya zo za ka fara wannan shine fafa gora ranar tafiya ana shiri ne a fara kafin watan ramadan din yanzu daga duk wani abu na ibada ka fara shi duk wani da zai yi wani abu na gaske in dai da gaske yake yi a wannan rayuwar ta duniya to zaka ga ya fara shiri kafin abin yanzu hatta 'yan wasa a filin wasa kafin su shiga wasa sai sun fara gwada kansu sun motsa jini tukunna kafin a shiga na gaske to ballantana ibada da za ka yi ka ce kawai rana ɗaya wata na shigowa za ka faɗa cikin ibada wannan shi ne yake sa da yawan mutane suna gajiyawa a hanya suna sarewa amma idan ya fara tun yanzu yana gwaji yana tirenin kaɗan da kaɗan da kaɗan har lokaci ya zo kafin lokaci ya zo abin ya zama mai jiki da aka in ramadan ya zo to za ka ga ya yi ibada tun daga farko har ya ƙare ba zai taɓa gajiyawa a cikin ibada ba sannan yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya shiri kafin zuwan ramadan ya fara tsare gaɓoɓin da Allah ya ba shi, musamman ji da gani da kuma harshe wayannan gaɓoɓin guda uku in dai bawa bai iya kiyaye su ba to da yawa mutum yana yin azumi ya gama ramadan bai da wani sakamako sai yunwa da kishirwan da ya ji a watan ramadan gaba ɗaya azuminka ya taɓa idanka ya zama duk abin da yake na kallo na haramun ka kiyaye shi da idanka a lokacin azumi shi ma tun yanzu ya kamata ka fara waɗannan abubuwan da muke buɗewa muna kallo na tsiraiki da rashin hijabi da mata da abubuwan da bai kamata ba a wayoyinmu to mu fara yi wa idan mu tun yanzu kafin ramazan yanzu Wannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da abubuwa na saɓan Allah da zage-zage da muke ji na maganganun banza a wayoyinmu to mu fara yi makunnan azumi tun yanzu kafin Ramadan ya zo to haka kuma abin da ya shafi harshen mu wanda shine mafi haɗari maganganun da muke yi zage-zage har gulma da annanimanci wanda tana daga cikin ayyuka wanda malamai suka yi saɓani akan azumin mutum an samu da yawa daga cikin magabata ummul mu'minina aisha radiyallahu anha al auzai al-imam sauri dukkansu sun tafi akan cewa duk wanda yayi gulma yana azumi azumin shi ya kare ba shi da azumi amma mu awa nawa muke yi muna gulma da bakinmu muna azumi azuminmu yana cikin haɗari ya yi ko bai yi ba ana saɓani akan azumin ya yi ko bai yi ba ya karye ko bai karye ba tun yanzu ya kamata mu fara sama harshen mulin zani musamman ya kamata mu rinka faɗa kafin ramadan yanzu sannan yana daga cikin muhimman al'amura a watan ramadan kafin zuwan watan ramadan ɗin da za mu shiri a kan shi shi ne ka samar kanka manufa ya zama kana da manufa a wannan ramadan ɗin da za ka shiga ina so a wannan ramadan ɗin duk hanyar da zan bi sai na samu dacewa da tsayuwa da aikin alkhairi a daren lailatul qadr ya zama wannan yana cikin hadafinka yana cikin manufofinka a rayuwa ina so a wannan ramadan ɗin ba zai fita ba sai na sauke alƙur'ani so kaza ina so a wannan ramadan ɗin ba zai fita ba sai na haddata izu kaza a cikin alƙur'ani duka waɗannan manufofi ne da ya kamata ka sa ranka ka shiga watan ramadan da wannan manufar a ƙarshe ka duba ka ga natija shin wannan manufar ka iya cin mata ko baka cin mata ba in baka cin mata ba menene matsala ya za a yi ka gyara a gaba to wannan shine abin da ake bukata daga kada ka kuskura ka shiga watan ramadan baka da manufa a rayuwa baka da manufar da kake so ka cimma a cikin watan ramadan in ba haka ba za ka zo ka ƙarar da kwanakinka ba tare da ka amfana ba abubuwan da ya kamata mutum ya yi shiri a kan su kafin zuwan ramadan suna da yawa ballantana kuma a yi maganar abubuwan da ya kamata a yi a cikin watan ramadan ɗin da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta Allah muna roƙonka ka kai mu watan Ramadan a cikin imani da lafiya kuma ka ba mu ikon ribatar alkhairan da suke cikin wannan watan ka sa ya zama mana sanadi na samun gafara da samun aljannar ka ranar alkiyama Allah maɗaukacin sarki ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da ƙasar lafiya ka shiryar da mu ka shiryar da shugabanninmu ka ɗora mu da su gaba ɗaya akan hanya madaidaiciya Allah madaukakin sarki ka sanya rahama da tausayi a zukatan masu hali da masu wadata a cikin al'ummanmu ka sa su tausaya ma talakawa mabukata su sauƙaƙa musu al'amura su taimaka musu da abin da Allah ya azurta su na wadata Allah madaukakin sarki ka taimake mu gaba ɗaya ka shiryar da mu gaba ɗaya اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.